yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Ranar 23 ga watan Afrilun kowace shekara ita ce ranar da hukumar ilimi da raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta ware a matsayin ranar littafi ta duniya. Kuma an samar da wannan rana ce domin inganta ilimi tare da karfafa karatun littattafai a duniya bisa la'akari da aka yi da irin mahimmancin da karanta littafi ke da shi wurin inganta tunanin dan adam rana ce dai da ake bikinta a kusan dukkanin kasashen duniya tun bayan da aka samar da ita a shekarar biyar. ana amfani da wannan rana wurin karfafa karatun littafai don karawa marubuta kwarin gwiwa kana masana kan yi amfani da wannan dama wurin wayar da kan al'umma dangane da gudunmawar da marubuta da mawallafa ke bayarwa a wurin inganta ilimi shirin rayuwata a wannan rana zai yi duba ne akan irin rawar da karatun littafai, ga mata ke bayarwa wurin sauyawa tare da inganta tunaninsu. Baƙinmu sun hada da Hajiya mai ran Muhammad Mudi, marubuciyar littafai da kasula a jihar Ninja, sai kuma Malam Abubakar Abba Yakubu, manazarcin littattafai daga jihar Filato ta Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana. Rayuwata. mata da dama ne suka bayyana yadda suka samu kyakkyawar sauyi a rayuwarsu ta dalilin karanta littattafai da marubuta da mallafa ke samarwa Sadiq Mustapha manazarcin littattafai ne da ya bayyana irin gudunmawar da littafi ke bayarwa a rayuwar ɗan adam. Karatu da ka gani shine abin da ke bude ido don komai da mutum ke so ya yi an riga an sa a cikin takardu. So za ka gan cewa ko abin da kake so ka ya duniya sai ka same shi da sauki. Adamalami alami Yusuf guda ce daga cikin mata da littafi ya sauya tunaninsu. Ya inganta tunanina. wajen sanin menene ma ya cancanta kama daga abokanai daga sitira daga abin da ya kamata in kalla ko abin da ya kamata in ji sannan kuma idan na shiga kalubale ya za a yi in warware ita ma aisha abdullahi yabo cewa ta yi na ƙara fahimta rayuwa musamman fannin zamantakewa da kuma ƙara fahimtar muhimmancin hakuri a cikin rayuwa ita ku hasana labaran ɗan larabawa wadda take marubuciya ga abin da ta ce zan iya cewa dai karanta littattafai littattafai gaskiya kusan shine tushen da ya sa na zama marubuciya marubuciya Aisha Sani Abdullahi ta bayyana littafi a matsayin hanya mafi sauki na isar da sako gaskiya littafi hanya ne mafi sauki da dai baka ikon isar da sako har ya je wajen da kafafunka ba su takawa ba wani abu da mutane ba su sani ba shine yadda ake samun kuɗi da karanta littafi akan wannan matashiya maryam shehu da a yanzu haka ta shirya wani taron baje kolin littattafai a zaria ta sha alwashin horar da yan uwanta mata ina son insha Allah bayan zazzo books and art festival in organizing workshops akan yanda mutane za su samu su amfani da ilimin da suka koya a cikin littattafai su samu kuɗi albarkacin wannan rana ta littafi ta duniya an yi kira ga dukkan jama'a ba iya mata kawai ba da su ƙara rungumar karanta littafi domin amfanuwa da tarin ilimin da ke cikinsa RFI an gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawa wakilin namu da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, marubuciyar littattafai daga Sulaja ta jihar Neja a Najeriya. Tun ina primary school mahaifina in ya fita yawanci tsaraban da yake kawo min shine tsaraban littattafai Allah ya ji kanshi da gafara ni kuma sai na kwadaitu da karatu tun yana saya min ni na zo ma ina sai da kai na. shin kina ganin littafi a matsayin wani abu wanda yake sauya tunanin ya mace tabbas yana yi gani misali ai yadda na gaya maka ni a matsayina na marubuciya ta karance karance ne ni ma ya sauya min tunanina hanna zo nake ganin wasu buri na zan iya cika buri da na karanta littafi nakan samu karfin gwiwa sai ga a idan wannan ya yi ko wacce nan ita mata yi me zai hana ni maryama ba zan iya yi ba zan yi so farkon littafi na da ne shine tun gini a tun gini ina sha'awar in ga mata suna zuwa makaranta to ina wanda suka rasa dama na zuwa karatu me ya kamata su yi a tun ran gini sai na yi rubutu yadda mace tana gidan mijinta za ta iya zuwa ta koyi karatu da jahilci sannan ta dage kan cewa 'ya'yanta su yi karatu me abu guda ɗaya da za a iya cewa ko marubuta kuke amfana da rubutunku shin kuɗi ne ko kuma menene mhm. gaskiya idan mutum yana son ya yi rubutu don ya yi kuɗi ne tun ma a nan ƙasar to karin ma ya fara domin babu kuɗi a rubutu ban dai san wasu killa suna samu ba gaskiya wani kira zaki ga yan wanke mata Waɗanda suke da sha'awar rubutu amma suna ganin wani abu yana hana su ko su ga kamar ba za su iya ba zaki iya nakan ce duk wanda yake da sha'awar rubutu ya zo ya tambaye ni ya ce ta zai fara na ce fara da ta ko ina kawai ɗauki fefan ki da biro rubuta duk abin da ya zo kan sannan kuma dole ne in yi kira ga kowa da kowa ya rungumi karatu kowa zai iya yi ko kana da zaka iya rubutu ko ba za ka kana da sha'awa dole ne ya kasance mu zama masu karatu sai dai mu yi karatu masu tsabta. kina kama da na su ki na kan wana yar da kuwa a bar sauna zaki yi kyau da yammar na ni burina burge ki ki mance damuwar da ke ranki zamani ne komai naki samu guri ki zaunawa Wakar littafi kenan daga bakin mawaki Abdul Diwan daga Najeriya da fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta da Malam Abubakar Abba Yakubu manazarcin littafai daga jihar Filato a Najeriya. Wato shi littafi wani manhaja ne ta rayuwar ɗan adam ba ga rayuwar mace kaɗai ba littafi yana koyar da ilimi yana kuma buɗewa mai karatu ido ya san abubuwan da da bai san su ba ya san yadda zai yi rayuwa ya san yadda zai tunkari ƙalubalen rayuwarsa da kuma yadda zai yi sabbin abubuwa ko zai ƙirƙiro wasu sabbin abubuwa da dabaru na hanyoyin cimma burikansa don haka za mu iya cewa mata suna amfanuwa sosai da karance-karancen littafi littattafai ta yadda za su san yadda za su inganta rayuwarsu da ilimi na zamantakewar rayuwa da ilimi na kimiyya da fasaha. Amma wani irin littattafai ya kamata mata su fi mai da hankali wurin karantawa? Babu wani littafi da za a ware a ce wannan shi ne ya kamata mata su karanta ko kuma wannan ne bai kamata mata su karanta ba shi yasa a baya har na baka misali da cewa karatu da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha ma duka idan mace tana da ra'ayi tana da buƙatar samun ilimi a kai yana da kyau ta karanta da haka banda littattafai na tarihin rayuwa da ake koyan ilimi akwai littattafai kuma na inganta fasahohi na rayuwa. A duk lokacin da mace take karanta littafi, me ya kamata ta fi mai da hankali a kai? Lalle su mai da hankali ga karance-karance na yadda za su inganta rayuwarsu da yadda za su ƙara samun ilimi da gogewa da ƙara samun dabaru na zaman duniya. Lalle ne ya zama cewa duk littafin da suka ɗauka za su karanta su tabbatar cewa ba su ajiye shi ba sai da suka koyi wasu darussa. Daga ƙarshe me kiranka ga mata? A yayin da duniya ke bikin ranar littafi kirana ga marubuta na farko shine zama cewa su ƙara dagewa wajen yin rubuce-rubuce masu ma'ana wajen tunani akan matsalolin da suka shafi ɗan adam da kewayensa yadda za su yi rubuce-rubuce da za su amfanar da al'umma. Malam Abubakar Abba Yakubu kenan manazarcin littafai daga jihar Filato a Najeriya. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama na gare ku masu saurare. Shin kun san da ranar littafin ta duniya? Wace gudunmawa karatun littafin ke bayarwa a tunaninku? Sai mun ji daga gare ku. Da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala, amadadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai, musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Aisha Shehu Kabara ta na shirya